radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله عليه Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskarmu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu leƙa Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu ka muku amma kafin dukkan sai an fara da shirin nan na kokon san. Kun san. Jama'a saurari Assalamu alaikum yau Alhamis goma ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai goma sha biyar ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurari kun san cewa shekaru da goma da suka gabata a rana irin ta yau wato hukumar watan nuwamban shekara ta biyu sojin kasashen faransa da spain suka mame kasar morocco kafin wannan lokacin da addinin musulunci ya shiga kasar morocco don a cikin karni na bakwai miladiya amma cikin karni na ashirin turan faransa da spain suka mame kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimmawa tsakaninsu a shekara ta biyu. kuma tun daga wannan lokacin ne dai mutanen kasar morocco suka fara gwamnatar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan a shekarar ta 1956 morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na faransa da spain ƙarshen masu ko kusan cewa shekaru 539 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan nuwamba na shekara ta 1483 miladiya aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye da gyara a cikin addinin kiristanci a kasashen turai martin luther ya zama fasto tun yana matashi sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa wata jami'a da take kasar jamus martin luther yana da sabanin ra'ayi da fafaroma na lokacin da wasu manyan malaman kiristoci ya zama littafai na injila ko bible a cikin harshen jamusanci wanda hakan ya saba wa ra'ayin fafaroma da ƙarshe a shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wacce ya gina ta bisa sabbin ra'ayoyinsa hakan ya jawo yaƙe-yaƙe na addini na siyasa masu yawa a ƙasashen turai musamman ma a ƙasar jamus amma da ƙarshe dai mazhabar protestant ta samu karɓuwa kafin mutuwar martin luther a shekara ta 1500 da 46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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. Ofishin jakadancin Rasha a Indonesia ya bayyana cewa shugaba Putin ba zai halarci taron kasashen gongon G20 ba na birnin Bali. Iran ta buƙaci 'yan ƙasarta da su guji tafiye-tafiyen da ba na dole ba zuwa ƙasar Australia. ƙungiyar tarar afirka ta yi kira da ɗauki managartan matakan sa ƙaimi ga cigaban masana'antun afirka tun suka cikakkun labaran shugaban kasar rasha vladimir putin ba zai halarci taron kasashen gungun g20 ba da aka shirya gudanarwa a birnin bali kamar da ofishin jakadancin rasha a indonesia ya bayyana zai iya tabbatar da cewa ministan harkokin waje sergei lavrov ne zai jagoranci tawagar rasha zuwa taron na g20 a cewar ofishin jakadancin na rasha a indonesia wannan sanarwar na zuwa ne bayan watanni da dama na rashin tabbas game da halartar shugaban kasar ta rasha a taron shugabannin kasashen na g20 da indonesia ta shirya karba a ranakun 15 zuwa 16 ga watan nuwamban nan indonesia ta fuskanci matsin lamba daga kasashen yammacin duniya kan ta janye rasha daga taron a matsayin martani ga yakin da take yi a ukraine amma ta ki amincewa shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky wanda kasarsa ba ta cikin kungiyar ta g20 indonesia ta gayyace shi a taron amma ta kafar bidiyo sai dai a kwanan baya ya bayyana cewa idan shugaba putin zai halarci taron shi kam zai kauracewa gayyatar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bukaci 'yan kasarta da su guji tafiye-tafiyen da ba na dole ba zuwa australia a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar laraba ma'aikatar ta shawarci 'yan kasar musamman ɗaliban jami'a masu bincike da kuma farfesoshi da su sake yin tunani game da balaguransu zuwa australia sanarwar ta yi ishara da yiwuwar kame 'yan kasar ba bisa ka'ida ba a kasar da kuma mika su ga gwamnatocin makiya ba tare da wani dalili ba sanarwar ta ce an samu rahoton ayyukan ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da na warin fata a australia wanda ya kara barazana kalaman wariyar da fata da kuma kai hari ko ina kuma a kowane lokaci ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ta ce australia na daga cikin kasashen yammacin duniya da suka goyi bayan tarzoma a iran a 'yan watannin nan tun bayan mutuwar matashiyar nan mai shekara 22 mahasa amini a tsakiyar watan satumba to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban kasar faransa emmanuel macron ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar barkanta ta kasar a yankin sahel na nahiyar afirka a hukumance shugaban macron wanda ya bayar da sanarwar jiya a toulon da ke gabashin kasar faransa ya ce kasar ba ta da niyyar girke dakarun ba tare da ƙayyade lokaci ba sai dai ya ƙara da cewa taimakon soji daga faransa zuwa ƙasashen afirka a yankin sahel zai ci gaba amma ta wata sabuwar siga tun cikin shekarar 2014 faransa ta girke dakaru 5,100 a kasashe biyar na yankin sahel waɗanda suka hada da burkina faso da chadi da mali da mauritania da kuma niger ƙarƙashin shirin mai taken barkan manufar shirin shine a cewar ta taimakawa kasashen biyar tabbatar da ikon kan yankunansu da kare yankin daga zama mafakar ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi ƙungiyar tarayyar afirka ta yi kira da a ɗauki managartan matakan sa ƙaimi ga ci gaban masana'antun afirka kwamishina mai kula da harkokin raya tattalin arziki cinikayya yawon shakatawa masana'antu da ma'adinai na kungiyar tarar afirka au ne albarar mushinga ya yi wannan kiran kwamishinan ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a yin taron haɗin gwiwa na ministocin kasashen afirka da ke kula da masana'antu da raya tattalin arziki da aka gudanar a yamai babban birnin jamhuriyar nijar mr mushinga ya bayyana cewa ya dace a samar da rayuwa da ƙara ƙaimi ga ci gaban masana'antun afirka ta hanyar aiwatar da ayyukan yau da kullum da ke haifar da kyakkyawan sakamako a fannin kirkire-kirkire da samar da kayayyaki da ayyukan yi da sauransu da kuma uwa uba inganta rayuwar talakawa ya kuma shaida da buƙatar gina cibiyoyi da aiwatar da manufofin da suka dace waɗanda za su ba da damar gudanar da harkokin kasuwanci da kafa kamfanoni masu zaman kansu da ƙara daidaita manufofin da suka shafi masana'antu da suka waje ba ta yadda za a kai ga aiwatar da shirye-shiryen rayu masana'antu da ayyukan da suka dace ta hanyar sanya ido da tantance sakamako to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda zamu farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin da cin sa mai kawo muku bayanai game tarihi mai wurare masu da tarihi da mawaye na al'adu da ma wurare na addini da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu yanzu sun ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da kasuwar Yazd mai suna kasuwar Misgaran kuma zuciyar kasuwanni masu tarihi na Yazd. Kasuwar tagulla wato kofa ta lardin Yazd tana ɗaya daga cikin kasuwanni da suke da matukar tasiri a talan arzikin lardin da yanayin zamantakewa al'adu a garin da kuma jan hankalin masu yawon shakatawa zuwa bar kasuwar kofa ko kuma ta gulla ta ƙasar. Wannan ita ce bugun zuciyar kasuwannin tarihi da ke birnin Yaz. Kasuwar Miss Gyar tana kudancin kasuwar Khan ne kuma ita ce kasuwa mai mafi tsawo da inganci a lardin Yaz. A waɗannan kwanakin sanyi na kaka yanayin hasken rana da ke hasa tsoffin gandun daji yana tunatar da aiki da irin ƙwazo da haƙuri na ƙwararrun maƙeran koffa da ya nuna irin wanzuwarsu ta zinariya na kwarewa da suke da shi da suka samu a tsawon shekaru da suka gabata. Yanayin nau'in gine-gine masu tsayi na kasuwar da kuma bangaye da aka gina da tubali wanda hakan ya ƙara nuna irin fasahar wannan masana'antar ƙere-ƙere ta yas da kuma hazaƙar masu gine-gine na ƙasar Iran. Daidaiton gudunmawa da maƙeran tagulla suka yi a farantin tagulla tun a shekaru 600 gabata baya kawai ya taimaka ba ne wajen ci gaban wannan wurin har ma ya sami nasarar jawo hankalin matafiya da masu yawan shakatawa domin su sayi dukkan abubuwan ayyukan hannu da aka yi su daga tagulla kuma an gabatar da wannan wurin ne a matsayin muhimmin yanki na tattalin arziki siyasa zamantakewa al'adu na birnin yaz a matsayinta na cibiyar kasuwannin birnin yaz wannan tsohuwar kasuwa ita ce ta ɗaya wajen ƙere-ƙere da saye da sayarwa da dukkan nau'in kayayyakin tagulla kamar risho da tukwanen shayi tire leda tukwane da dai sauransu canjen rayuwa da aka samu ta haifar da kyawawan abubuwa daban-daban wajen sana'ar ƙera tagulla domin kowane tsari yana da irin nasa nau'in kayan ado daban-daban da ake da su kamar agogo fesfolis furanni tsuntsaye kifaye da dai sauransu idan baka taba jin sunan kasuwar giyar ta yes ba ko kuma baka samu damar ganin wannan wurin a kusa ba to muna gayyatar ka ka kai ziyara zuwa ga wannan kasuwa ta gargajiya tare da fasahar kera tagulla na yes yadda zaka ji daɗin ziyartar wannan tsohuwar kasuwa wuri ne za ka iya jin gardar rayuwa a kasuwar tagulla ta yes inda za ka ga irin kayan tarihi da na gargajiya da ke birnin na Yazd. Sana'ar ƙera tagulla tana da tsawon tarihi a ƙasar Iran, kuma wasu daga cikin ƙwararru masu sana'ar hannu suna ci gaba da gudanar da ayyukan su musamman ma a tsakiyar garin na Yazd. Birnin tarihi na Yazd yana nau'o'i daban-daban na sana'ar hannu da suka hada da kera abubuwa da tagulla. Bunƙasa da ci gaban sana'ar ƙera tagulla a garin Yaz ya kai matsayin da aka samar da kasuwa ta musamman mai suna kasuwar kera tagulla tarihin kafa wannan kasuwar yana komawa ne zuwa ƙarni na tara bayan hijira kuma tun zamanin ta tamuriyawa kuma an fara sana'ar kera tagulla a garin yas ne tun a karni na tara bayan hijira muhimman wurare na wannan kasuwar sun da zargari wato gursimeti wajen kera zinariya fanje ali aisariye kashigari tile wato wurin aikin tile sai kuma gyar wato wurin kera tagulla kasuwar kera tagulla kuma tana ɗaya daga cikin fiyayyar kasuwa kasuwar tafi kenan na kayan gargajiya a iran ana baje kolin kayan tagulla kirar hannu a wuraren adana kayan tarihi daban-daban a faɗin ƙasar iran bugu da ƙari a kan birnin yaz sana'ar kera kayayyaki daga tagulla ta yadu zuwa wasu manyan birane a ƙasar iran kamar irin su isfahan Shiraz da kuma Kerman. To a bangare ɗaya kuma bari mu duba jawabin da babban manajan darakta na kamfanin kera tagulla ta ƙasa a Iran ya yi kan wannan batu domin ƙara ƙarfafa matasa da sauran mata da al'umma muhimmancin wannan sana'a mai tsohon tarihi inda ya ce Iran ce ƙasa ta ɗaya a duniya wajen samar da tagulla mafi inganci da kyau a duniya. Ardashir Sa'ad Muhammad, manajan darakta na wannan kamfani, a wata hira da aka yi da shi ya faɗi cewa a halin yanzu kimanin ton miliyan 25 na tagulla ne ake samarwa a duniya kuma ya bayyana fatansa na ganin tagullar ƙasar iran za a dama da ita a da hadar kasuwar tagulla ta hanyar sanya hannun jari a mataki na ƙasa da ƙasa ya ce a wannan shekarar samar da tagulla a iran zai kafa wani tarihi yadda yake samar da ton 260 domin tagulla ta iran shine mafi kyau a duniya don haka yana fatan a nan gaba ba da jimawa ba kasar iran za ta samu amintaccen wuri da ya dace wajen bunƙasa tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa a wannan bangare na samar da tagulla. Kamfanin Songon Kopa yana Barazgan ne da ke gabashin lardin Azerbaijan mai nisan kilomita 75 da arewa maso gabashin garin Ahar da ke arewa maso yammacin kasar Iran. Wannan shine a takaice game da irin damarmakin da ake da su a kasar Iran a bangaren sana'o'in hannu, musamman ma kera abubuwan amfani na yau da kullum da ma'adanin tagulla wato kofa. To ma saurare laifin daɗi karewa an ji masu iya magana. Gan lokacin da aka ɗema shirin na hararen mu zan jalin zamu shirin a nan amma tarbiyyar shi na gaba domin ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala. ni ma madugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. leƙa Iran kenan ta yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. ma saurare assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a shirin namu ya gayyato muku bahadur murad koni ne domin jin irin waƙar da ya rera mana da fatan masu su gane zama kuma za su jaɗin waƙar. بانو پرچشنو ابیرا ارجین بو و وچانو ریوه منان از بگرند سار و باخون مگهه بزنه باخون منان از بگرند سار و باخون بزن ایلا باخون سرا دس بيم ودس وشاملا دني ألالي دسر يلا أمر جانم سال چی سالان اجو بز میگه ده کردم ترن و فراوان در ونان بگری خوشانی گوده فجار بمره ملالی زگرن و سار و باخو بوگه هلا با باخو ملالی زگرن در سار و باخو بوگه بزمه با باخو ورنزارا ترني وفرا واندر ونال بأدري وشالي قلبي فجار بأدري دشون زي خوزم سان جاري تمز بپوشی حالای کساری شمال بشانو فرچشنو ابی راجین بو گچانو ریوه ملانی زگر دسار بزم ملانی بزم An gaishe ka Bahadur Murat Koni a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin waƙar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. کشورم بهشته جشن گرفتن آدم و فرشته رو برگ سبز آرزو نوشته این روز و روز عید سر نوشته سبز و سفید و سرخ مهربونی تا وقتی عاشق بمونی جوونی رنگ نگاهت گل فیروزه ای رنگ دلت objasnim. سهر به خدا قسم که واژه وطن مثل گل میشکفه رو لبای من مثل گل میشکفه رو لبای من لحجه های مردم ترانه ساز هر کدوم قشنگ است نغمه ساز لحجه های مردم ترانه ساز هر کدوم قشنگ تر از نغمه ساز To ina ga kuma da haka neman muka hau ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku zuwa wannan lokaci ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.